Wannan tsarin yana taimakawa ne wajen tabbatar da tsaro da zaman lafiya a yankin na jihar Jifa. Hukumar da ke kula da wanzar da zaman lafiya ce take gaban tsarin, inda tsarin ayyukan sun euh, karkasu ne ta hanyar karfafa sha'anin tsaro a iyakokin ƙasa. Tsari ne da ƙungiyar tarayyar Turai take ɗaukar nauyinsa da sauran abokanin hulɗa har da hukumar wanzar da zaman lafiya wacce take euh, kula da tafiyar da tsarin. Muna shirya tarurruka na watanni uku zuwa watanni uku ko kuma shekara zuwa shekara abinda hukumar wanzan da zaman lafiya take yi bai huce rigakafi ba akan rigingimu da kuma rikice-rikice da kuma dafawa al'umma wajen cidaya da shuna da ma samarwa matasa ayyukan yi wanda yana taimaka musu wajen rage yawan matasa da ke shiga a cikin sha'anin ta'addanci hukuma ce wacce take matukar wayar da kawunan jama'a shine ma babban aikin da hukuma ta saka a gaba ba musamman domin rigakafi a kan rigingimu ta hanyar tarurruka da muke shiryawa. Bisa wannan hanyar ne hukumar take mayar da hankali. Akwai kuma maganar ci gaban tattalin arzikin karkara da ma karawa hukumomi sani ta hanyar tarurruka da muke shiryawa musamman ga mashawarta na gundumomi a takaice dai waɗannan su ne ayyukan da tsarin ya kunsa wanda ƙungiyar tarayyar turai take ɗaukar nauyin sur lequel est décliné ce programme qui est financé par euh, l'Union européenne.